da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 27 da ga watan Agusta na shekarar miladiya ta dubu wannan shine kasad na ɗari da goma sha shida cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Sheikhul Islam ibn Taymiyyah a wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da fassarar nassoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda ke da alaka da ahadithu sifat al-khabariyya amma kamar ɗabi'ar sa Allah ya gafarta masa yana yawaita istitrabi kawo zantuttuka waɗanda suke a gefen matsalar sannan kuma ya tsawaita a kansu Allah ya saka mashi alkhairi a ƙarƙashin haka ne ƙarƙashin haka ne yake ta mana magana akan matsala ta astakar wato maye da yadda sufaye suka ɗauke shi da irin yadda suka girmama al'amarinsa suka mai da shi wata harka daga cikin harkokinsu za mu tashi ne a inda malam yake cewa walakin ma a ana alal lazzatil maqsudati min al jihadi wan nikahi fa huwa haqqun wa amma malami lam in ala zalika fa huwa batilun la fa'ida tafihi? walakin idza lam yakun fihi madarratun rajihatun lam yuhram wa lam yunha an malam yana mana magana akan allazza wato jin daɗi wanda ɗaya ne daga cikin matsalibul hayat ababan da ɗan adam yake nema a cikin rayuwarsa ya ɗauko magana akan menene ya halasta a cikin abin da mutane ke jin daɗi da shi me bai halasta ba na abinci ko abin sha ko sutura ko makwanci ko abin da ya shafi auratayya ko abin hawa da makamantansu shine yake cewa walakin ma aana ala ladzati almaqsuda amma duk abin da ya taimaka wajen samar da dadin da dama ana nufata shi shari'a tana so a samar da wannan jin dadin min aljihad kaman dadin yin jihadi da cin nasara akan kafirai da dadin shahada wan nikah da abin da zai taimaka wajen samar da jin dadin aure fa huwa haqqun to wannan abin da za a yi na gyara al'amarin daular musulunci na wani strategy ko wata harka ko wani hanya ta samarwa da al'umman musulmi ƙarfin soja da ƙarfin faɗa aji da yadda kafirai za su firgita su fita su shiga taitayin su game da al'amarin musulmai to wannan abu ne mai kyau haka na abin da shafi aure wa amma ma lam yu'in ala zalika fa huwa batil da abin da ya zama kuma baya taimakawa wajen samar da wani alkhairi ga musulmai wannan barna ne la fa'ida tafi walakin idan lam yakun fihi madarra amma idan ya zama wanda bai taimakawa ko wani abu da mutum zai yi wanda bai taimaka mashi wajen samar da wani abu ga addinin sa ko rayuwarsa ko ko ainihin wato maslaharsa amma kuma babu wani abu na cutarwa a ciki rajiha wanda ya fito karara lam yuhram ba za a ce haramun bane walam yunha anhu ko ba za a hana ba zai bai buga mana misali insha Allah walakin sai dai fa qad yakunu fi'luhu makruhan watakila aikata haka yana iya zama makruhi li'annahu yasuddu 'anil ladha al-matluba domin zai tare ka daga neman asalin wancan dadin idna wishtaghala lahi hina lahawihi bima yanfa'uhu wa yatlubu lahu al-ladha al-maqsuda lakana khayran lahu wannan da yake wannan wasan dama yana magana ne akan lahau wasa wani abu wanda asalin shi babu wani alfano a cikinsa to amma sai da mana a cikin abun mara alfanin zai iya taimakawa wajen samar da abu mai alfano. alal misali jihadi da ya buga misali da shi yanzu misali mutum ya je gym ko ya tafi filin kwallo ya ta guje-guje ko ya dinga daukan karfe yana gwada kwanduwarsa ko yana koyan harbi da mashi ko yana iyo a cikin ruwa kaga wannan wasa ne kawai amma idan shi soja ne ko jami'i ne na tsaro wannan zai taimaka mashi wajen ƙara mashi samuna da da juriya to yanzu wannan a wurin shi da amfani ke haka mutum ya ɗauki matarsa su fita su je eh, muntaza tafi wurin shakatawa ko su tafi wani ah, gari inda babu kowa sai su ko wani daji su je su zauna su yi fira su ƙara danƙon soyayya su su manta da wasu rigingimu na rayuwa ko ya tafiya ko ya yi wani wasa tare da ita wannan maka ga asali wasa ne babu lada babu la'ada amma zai taimaka wajen gyara auren to babu laifi to haka kaman game kun tana mai magana akan computer game wanda yara in suna yin shi ko matasa kaga dai ɓata lokaci ne amma a cikin yanayin game ɗin akwai abin da yana koya musu tunani da saurin da suka abubuwa to wannan babu laifi a basu za a gama a zamanance masu koyar da kaman programming da makamantan suna amfani da irin wannan dabara saboda an san yara suna son wasa to sai a sa musu a cikin wasan a cikin wasa sai a koya musu yadda za su ƙirƙiri wasu sababbin applications ko programs na kwamfuta to wannan duka shine yake cewa inda ya zama zai samar da wani amfani a cikin samar da wannan amfanin a cikin wani amfanin za a samu abin da zai taimaka wa al'umma babu laifi ana iya yi yake cewa to amma amma fa wannan lokacin da zaka bata yin waɗannan abubuwan da zaka bar wannan abin ka yi zikiri ka karanta alkur'ani ka saurari wani darasi ko ka je makaranta ko ka tashi kai sallah ko ka tashi ka je ka koyi ilimi to fa yafi maka alheri fiye da wancan shine yake cewa in lawishtagala lahi hina lahu ma yanfa'u da a ce shi mai wasan zai shagaltu maimakon wannan lokacin na wasa ya shagaltu da wani abu zai mashi amfani wa ya tsalubu lahu allazal maqsuda ya shagaltu da abin da ya samu mashi da asalin jin daɗin can wanda ake nufata na lahira da kana khairan lahu da yafi mashi wal nufusu da'ifa yace amma zukata wanda suke masu rauni ka nufusu tibyani wan nisa zukata irin na mata ko yara kad la tashtagilu idza tarakatu bima huwa khairun min halaha aka hana yaro wasa ko aka aka hana mata yin wani abu da suka saba irin nasu na mata to lokacin da ba a bar su sun yi wannan wasan ba ko ba za su yi wani abu da zai musu amfani ba an yi asara lokacin kenan ga baki daya yace bal qad tashtagilu bima huwa sharrun min kai ta iya ma shagaltuwa da abin da yafi wancan in ka hana yara su yi wasa a cikin gida ko ka hana su yin computer game ko ka hana su hawa lilo kuka hana su guje-guje ko wasan ƙasa wanda duka wannan zai iya koya musu tunani zai yana tarbiyyar kwakwalwarsu da jikinsu don ka hana su yin wannan gabaki ɗaya ta yi kuma su abin da ya fi wani in ka hana mata su ɗan sake ko ɗan yaya ne to sai su je su abin ya fi wannan shari au ma ya kunu taqarrubu ila Allah bi tarki ko kuma su je su aikata abin da neman kusanci zuwa ga Allah shine barinsa fa yakunu tamkinuha min zalika min babil ihsani ilaiha was sadaqati alaiha sai zama barin su yi wannan dan wasan da bayi da matsala din to ka kirta musu ne ka musu sadaka dan baka ba su dama sun yi barna ba ka it'amiha wa itqa'iha kamar idan ka ba su abinci ka shayar da su ka ba su abin da yake mai amfani kuma ka musu sadaka in ka hana su abinci sai su je su yi wani abin da bai dace ba falihaza qala an-nabiy sallallahu alaihi don haka ne aka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna ba'da anwa'il lawi min al-haqq cewa wasu nau'o'i wasu daga cikin ainihin nau'o'in wasa to suna cikin abin da yake na gaskiya shine kamar yana faɗa mana ne bil ma'ana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a yin abin nan sai sai sai hawa doki a yi guje a yi tsere a yi sukuwa ko ninkaya a cikin ruwa ko wasa da mashi kaga duka waɗannan saboda a cikinsu akwai taimakon mutane wajen su rage wa kansu tension ko wani damuwa ko gajiya sannan kuma akwai koyon wani abu da zai amfani a nan gaba wa kana al-jawari as-saghirat yadribna bid-diffi indahu wata rana ma an samu kamar da aka sani a lokacin bikin sallah din nan wasu 'yan mata bayi suka zo suna buga dindifa a gabansa wa kana alaihi salatu wassalam yumakkinuhunna min amali hadha al-batil bi kuma annabi sallallahu alaihi ya basu suka aikata wannan ainihin al ɗin din abinda bai da wani amfani a gabansa sa ihsanan ilaihinna wa rahmatan bihinna saboda tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi da kuma rahmarsa wato abin da yake sunna mana shine khulasa yadda ake yin rayuwa cikin tsari wanda yake na musulunci babu zaƙewa babu gazawa Allah madaukakin sarki ya ambaci ka'idoji guda hudu wanda sune tushen rayuwa ta musulmi cikin kisar karun da Allah yake cewa wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi al-fasada fil ard wadannan guda hudun su ne duk abin da ka samu ka nemi lahira da shi da iliminka da wayanka da dukiyarka da ƙarfin jikinka da abin da ka koya na addini da shahararka da malantarka da sarautarka duk abin da ka samu ma ataka Allah duk abin da Allah ya baka to ka nemi lahira da shi wannan shine kaida ta farko Allah sai ya ce wala tansa nasibaka minad dunya kada kuma ka manta rabanka na duniya garin neman lahira kar ka zama rahibi wanda ba ruwan shi da duniya ce ba za ka yi aure ba ba za ka ci abu mai kyau ba ba za ka yi wanka ba ba za ka daɗe gashin bakinka ba ba za ka yi kum ba ba za ka shafa mai ba ba ruwanka da kowa ba ruwanka da komai sai ka zama kamar wani sufi sufi haka to kana iya ka zare daga nan ko kuma ka fara auka wasu barnan waɗanda ba su halasta ba shine kuma na uku kuma shine wa ahdin kama ahsana Allah ilaika Allah ya maka kyautatawa da yayi ka musulmi yayi ka da hankali yayi ka da ilimi ya baka dukiya ko ya baka karfi ko sarauta ko mulki ko shahara ko nagarta ko me Allah ya maka ya maka ihsani to kai maka kyautata ma sauran bayinsa wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk sai Allah kuma ya ce wala tabgil fasada fil ard kar ka nufaci duk wata barna a bayan ƙasa kawon barna ce ta zunubi barna ce ta saban Allah barna ce ta shirka barna ce ta ƙarya ko cin amana ko cin zarafin mutane ko satar dukiyar gwamnati ko kawo wata barna cikin al'umma duk abin da sunan shi barna to kanka neme shi to wannan sune tushen rayuwa mai kyau to a cikin su kuma sai a samu Allah ya yi wasu halittu cikin halittunsa kamar yadda ya mata kwatance da yara da mata sannan akwai sauran wasu mutane za ka ilhaƙin su da yara da mata ta fuskar kaifin hankalinsu bai kai gejin da zai hana su yi waɗannan abubuwan ba to waɗannan ma babu laifi abin su tsanyi abin da za su iya yi Shi ne babu laifi don sun je sun je kallon dabbobi a gidan zu suka ce haramun ne sun fita sun je bayan gari sun yi picnic sun zauna sun ci abinci suka ce haramun ne sun je irin park wurin wasan yara suna suna hawa lilo suna hawa zami sun je suna kurme a cikin kogi ko a swimming pool sun zo sun ɗauki wani wasa na bidiyo ko computer game suna yi wanda yake da wasu puzzle suna ƙoƙarin hahaɗa wasu abubuwa ana ba su maki suna jin daɗi suna jin ƙarfin cewa sun yi wani abin arziki ko sun yi ƙoƙari sun zo suna kallon wani wasa na, na, na, na kaman farauta ko gandun dabbobi ko wani fim na, documentary ko sun kama hanya sun tafiya sun je wani gari ko wata ƙasa don su buɗe ido su ga wani abu ko suna yin wata riyaba wani wasa kamar buga ƙwallon ƙafa ko ƙwallon tebur ko ƙwallon kwando ko makamantansu mujarradin waɗannan abubuwan to karka ce mutum kai yayi amma fa ba na cikakkun mutane bane ko mun gani na mutane da suke kamar ka ce rabin mutane kamar mata da yara da waɗanda su ba wasu muhimmai ne a cikin al'umma ba amma kai da kake ganin cewa kana da muhimmanci a rayuwar ka kasa abin da kake yi to wannan din ma kamata ya ka hakura da shi kame da idan yaranka suna wasa a cikin gida ba ka zuwa ka ce bari kai ma ka shiga sai an yi da kai iya ka kawai ka dan kalle su ka dan musu dole su ka wuce abinka amma za a ce yara sun fara wasan kasa kai ma kana da girman ka zo ka tsuguna ka kama yi ko ka zo da kai ake yan galagala ko da kaga zai nuna kamar baka sa wanda kake ba shi ne irin kaga ƙato ya zo wajen biki yana rawa wannan ya nuna cewa ya mai da kanshi ƙarami ya mai da kanshi yaro ko ya mai da kanshi sa'an mata ina fata muna ganewa to shi ne abinda malam yake mana magana a nan a dunkule ya ce annabi sallallahu alaihi sallama kaga ya kyale waɗannan yan mata bayi sun zo suna rera waƙa suna kaɗa dindifa shi bai tashi ya yi ba wanda suke bana wurin ba tashi tun yi ba saboda su manya ne amma kuma waɗancan tun da su mata ne suna son su yi wani abin ba a hana su ba kuma ranar sallah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan sauran mutane su san cewa cikin addinin mu akwai akwai dama ta samun wani ainihin yanayi na shakatawa wa kana hadha al-amru fi haqqihi min al-haqqi al-mustahab al-ma'mur bi barin su da yayi suka yi da tausaya musu da yayi da damar da ya ba su suka yi a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ne na gaskiya wanda yake mustahabbi gare shi wanda aka umarce shi da shi wa in kana huwa fi haqqihin min al-batil alladhi la la ya'muru ahadun la yu'maru ahadun siwahun tare da cewa su kuma a wurin su wannan wata wani abu ne na barna wanda ba za a cewa wani yayi ba in ba su ba annabi ce musu zo su yi ba da gaito musu wasu ba amma kuma bai hana su ba kama kana ifa'uhu al-mu'allafatu al-mu'allafati qulubihim ma'muran bihi fi haqqihi wujuban aw istihbaban kamar da aka umarce shi umarni na wajibi ko umarni na mustahabbi cewa ya ɗauki dukiya mai tarin yawa ya baiwa waɗannan sababbin musulunta da ake fatan zuciyarsu ta natsu a musulunci ko wanda ake fatan su shigo musulunci wai lam yakun ma'muran bihi li ahli da ba ce a ba wa saura ba sauran ba a ba su wannan dukiyar ba al-muhajirun al-awwalun wal ansar ba sa bukatar sai an ba su dukiya sannan su musulunci amma ga wasu dole sai an ba su kamar da kasan yaro karami ana so je islamiya sai an bashi sweet sai an mishi dabara sai an dauko shi an kai shi kaga baba ba za a mishi haka ba a wurin wannan yaron haƙƙi ne na insani a mai haka babba ko ba sai an mishi ba kama kana mizajuhu ma man yamzahu mizahuhu ma man yamzahu ahu min al-a'rab kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wasa da dariya su yi zolaya shi da waɗanda suke mushi wasa da dariya cikin mutanen larabawa na ƙauye wan nisa'i was sibyan da mata da yara tatayiban liqulubihim dan ya sanyaya musu zakatansu wata tafrihan lahum ya sa musu farin ciki in ya ga mutanen ƙauye in sun mishi magana shi ma ya musu in sun mishi ba'a da raha shi ma ya musu haka nan ya ce wata mata ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan shiga aljanna annabi ya ce ba za ki shiga ba za ta mishi da kuka sai ce ai ba za ki shiga ba sai an mai da ke ai yarinya kin yi tsufa a haka yi mata raha da wasa da dariya ya ga yaro ya dutsi ruwa ya fesa mai a fuska irin yadda ya masu ainihin wato wannan amru dan mun. afwan wannan subhanallah ga sunan shi nan ya ya bace yanzu nan ko wancan kanin Anas Abu Umair da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi wasa da dariya yana cewa ina ya tsuntsuwarka ya Abu Umair ma fa'alan nugai da ire-iren su to irin waɗannan wasan da yake musu tatyiban liqulubihim dan ya sanya ya musu zakatansu wa tafrihan lahu ya sanya musu farin ciki mustahabban fi haqqihi yusabu alayhi wannan agun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mustahabbi ne yayi haka kuma zai samu lada kai, wai lam yakum ulaika ma'murina bil mazhima duk da fa su asali mutanen kauye din can da mata din su ba a ce ku je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sharaha ba ba a ce ku je ku yi wasa da dariya da shi ba wala manhina an zalika kuma ba wanda ya hana su su a agunsa yana asali ne na halasci kawai amma shi musahabi ne ma an mushi ya mayar yadda ka sani tsakanin mai bara da mai bayarwa kaga shi mai bara aka hana shi aka ce kai bara yayi hakuri ya jure kar ka je ka roki kowa shi kuma mai bayarwa aka ce to in dai har aka roke ka kuma ka bayar kaga kowa akwai abin da aka burce shi an hana an roke ka ka ki bayarwa shi kuma ta an hana shi asalin roƙon to haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda wani ya mishi raha ko wasa da dariya ko wani yaro yazo inda yake to musabi ne gare shi ya kyautata musu ya yi fira da su ya raha da su don su ji daɗi su samu albarkar bakinsa da maganarsa da taɓawarsa da yake ma yaran nan amma kuma su ba a ce musu ku yi ko kar ku yi hakan ba fannabiyu sallallahu alaihi wasallama yabdulu lin nufusi min al amwali wal manafi'i ma yata'allafu hadihi shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana sariyar da wato dukiya da ababen amfani ga zukatan mutane don ya dawo su a jika alal haqqil ma'amur su zo su ba gaskiya yana musu haka bisa gaskiya a bar nema wa yakunu al mabdhulu mimma yaltazu fihi al akhir wa yuhibbu ya zama kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi din abu ne wanda wanda ya karba zai ji dadi kuma zai so hakan kuma abu ne wanda yake shari'a bata saba bai saba shari'a ba lianna zalika wasilatun ila ghairi saboda wannan abin da aka yi masa zai kai shi zuwa ga wani abin kuma daban ma'ana idan an yi mishi alkhairi ya gani sai ya jawo kuma izuwa ga yin izuwa ga mene izuwa ga ainihin wato a a karɓar gaskiya wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallama zalika ma'a la yahtaju ila zalika annabi sallallahu alaihi wasallama baya aikata haka da waɗanda ba sa buƙatar haka kal na wal ansar kamar mutanen makka da madina su ba sa bukatan sai an musu wani wasa ko raha ko wasa da dariya sannan har su ji daɗi su karɓi musulunci sun karɓe shi biljid da ƙwazansu da gaskiyarsu ana ce musu ga musulunci kawai suka karɓa to ba sa bukatar sai an musu sai an musu yadda yake mutanen ƙauye ko yadda yake ma yara ko yadda yake wasu masu raunin hankali ko waɗanda suka ƙi musulunta da wuri har sai an musu kyauta sai an musu wasa da dariya sai an yi turkutaka da su sai an musu raha duk ba sa bukatan wannan Ya bal bazzala lahum anwa'an ukhar min al-ihsani wal manafi'i fi dinihim wa dunyahum annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma wato su al-ansar da al-muhajirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wasu nau'o'in ne na ababan da su masa amfani wasu nau'o'i na abin da zai amfane su addinin su da rayuwar su ba irin wannan nau'in ba shine wato ya kimsa musu ilimi ya kimsa musu takawa ya kimsa musu son addini ya kuma ainihin ba su falaloli daban-daban wa umaru radiyallahu anhu la yuhibbu hadha al-batil wa la yuhibbu sama'a wannan a kida din ko waka da waɗannan ƴan mata suka zo suka yi tai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah lokacin bikin sallah shi mun ji cewa ya kyale su ne saboda yanayin su saboda ya kyautata musu saboda ya ba su dama su samu sauki a cikin rayuwarsu kuma saboda a nuna wa wasu al'ummomi cewa musulunci akwai sassauci a cikinsa amma shi umar ɗan khattab radiyallahu anhu a matsayin shi na ɗan adam a matsayin shi na mumini to shi baya san irin wannan abu abun baya burge shi baya nuna baya so kwata-kwata walaysa huwa ma'muran idzaka min at-ta'alif bima umira bihi nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ba umarce shi da ya ja mutane a jiki kamar yadda aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne alaihi salatu wasalam aka mashi wannan umarnin na ya ja mutane a jika shi ba a mashi wannan umarnin ba shi ta hari Umar dan Khattab da duk sauran mutane saboda haka hatta tasbira nafsuhu ala sama'i ballantana a ce ƙoƙarin jawo su a jiki da nuna musu hanya a sanadiyar haka sai shi ya haƙuri ya saurari wannan abun da baya su kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya su amma saboda zai faranta wa al'umma da suke yin wannan abin rai waɗannan bayi da suke yi sai ya haƙura ya ji fakana irabu umara anil batil kamalan fi haƙi umar da ya guje wa sauraron wannan barna to shi a gunshi wannan shine nagarta da cikanta wa halin nabi sallallahu alaihi wasallama akmal amma halin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ciki to yafi na umar cika yafi na kowa shine bayan ya samu kamala kuma ya iya jure ya sako daidai yadda zai ainihin wato a bai wa waɗannan mutane dama su ma su samu jin daɗi kuma hankalinsu ya kwanta kuma su yi wani abu wanda ba ɓarna ba ne gaba ɗayanta kuma amma babu wani lada a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jure wannan saboda su ba wai saboda yana bukata ba da haka halin shi ya fi kamala malam ya ci da cewa wa mahabbatun nufusi lil batil naqsun ɗabi'ar mutane zukatan mutane na san barna to wata naƙasa ce da ɗan adam ke da ita lakin laisa kullul khalqi na bil kamal amma fa dama ba dukkan mutane ne aka umarce su cewa sai sun yi kamala ba ba dukkan mutane bane wala yumkinu zalika fihi kuma samun kamala a gun mutane a ce ga mutum ya cika goma ba tare yake ba wannan ma abu ne da baya yiwa fa idza fa'alu ma bihi yadkhuluna al jannata duk ɗan adam ɗin da ya aikata abin da zai kai shi aljanna lam yahrum alaihim ma la yamna'uhum min dukhuliha to ba a haramta musu abin da ba zai hana su shiga aljanna ba sauran abubuwa da suka halasta ba za a ce ka bari ba dan ba za ka hana ka shiga aljanna ba wa qad thabata fi sahihi anna nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala malam yace ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa arba'a yace mata maza da dama suna da kamala amma mata ba su da kamala in banda kwaya hudu wannan ya kawo shi ne bil ma'ana kamar yadda ibnu kimiya ya saba Allah ya gafarta mishi yana yawan kawo hadisai da ainihin ma'anarsu asalin hadisin yana cikin sayyid muslim hadisi ne tabbatacce ya zo da lafazin kamula minar rijali kafirun walam yakmul minan nisa'i illa maryama wa asiya sai annabi ya ce wa fadlu aisha ala sa'irin nisa'i ka fadlu saridi ala sa'irin ta'am wannan shi lafazin da ke cikin sayo muslim daga ibnu abbas hasali bukhari ma abinna ahmad da abu dawuda su ma sun ruwaito shi hadisi ne tabbatacce mashhuri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya Abdullahi dan Umar akwai riwaya Ibn Abbas akwai riwaya Abu Musa al-Ash'ari a cikin Sahih Bukhari akwai a cikin daga ita kanta Aisha a cikin babu fadli Aisha da sauran wurare mabambanta lafazin kamula imamu nawawi ya ce ana karanta shi da kamala da a kan mimun ko kamula da damma kan mimun ko kamila da a kan mimun sai yake cewa amma wal kasru da'ifun in an yi kasara to lahaja ce mai rauni saka ana ana iya cewa kamula ana iya cewa kuma kamala sannan lafazi na uku mai rauni shine a ce kamila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan mata maryamu wanda Allah ya zaɓe ta ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki da Asiya ita ce mata annabi afwan matar Fir'auna ko wa zaraba Allahu masal ladzina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna ita ce Asiya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fadlu Aisha ala sa'irin nisa ita kuma Aisha falalatta akan sauran mata kaman falalan asarid ne wato abinci da ake yi na kamar fatan nama da larabawa suke shi ne ake ce ma asarid saboda yana da falala wajen nagartarsa da tsadarsa da bukatun mutane zuwa gare shi da daɗin shi a baki da kuma amfanin shi a jiki ta kowace fuska ya fi sauran abinci sannan kuma za a daɗe ana yayin shi ba a fasa yayin shi ba har yanzu ma anna hadal ilma nam yace ah, ma anna هذا مع العلم بأن الجنة يدخلها كثير من النساء والرجال أكثر من الذين كملوا وكملوا من الطائفتين yace tare da cewa mun sani cewa aljanna da ake so a shiga wanda ita ce daɗi al-maqsud mun ji a baya ita ce al-ladha al-maqsuda al-abadiyya wanda za su shiga aljanna suna da yawa cikin maza suna da yawa cikin mata Allah ka samu cikin su kaga kuma an ce wanda suka samu kamala kuma kaɗan ne Yana ko wanda za su shiga da yawa ba su samu kamala ba za su shiga da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani ceto daban na wani cikin bayan Allah salihai ko annabawa ko iyaye ko yaya ko alqur'ani ko azumi ko makamantansu ko zumunta za su shiga da rahama Allah da gafararsa da da kawaicin Allah da yafiyarsa za su shiga da ainihin wato falala da alfarma da Allah zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware masa sa da yawa yake shiga aljanna babu hisabi babu ba bin kafa ko ba bin sawun laifukansu ga sunan da dalilai mabambanta kamar yadda aka sani a wurarensu to kenan kaga wanda za su shiga aljanna masu yawan nan ba dukkanin su ke da kamala wajen shiga wajen samun ɗaukaka a gurin Allah ba wannan kenan sai malam yace a fasdun fa idza tabayyana fa idan to kenan tabayyana annas sakar ya bayyana gare ka cewa shi maye mu'allafin min amrayn har yanzu yana magana akan maye yace maye an gina shi ne akan abubuwa guda biyu wujudiyun wujudiyin abin da yake me wa huwa lazza shine dadin wa adamiyun da abin yake rasashe wa huwa adamul aqli wat tamyiz duk mutumin da ya shiga maye abin da yake samu shine guda biyu yana jin wani tamfarari dadi sannan kuma yana samun wani tamfarari na rabuwa da hankalinsa da kuma sanin ya kamata da iya bambance fari da baki to wannan abubuwan guda biyu suka haɗu shine mutum ya shiga maye wa qad taqaddama al-kalamu 'ala al-ladha kadeji zancen da aka yi ta yi akan daɗi wa anna ha la yuzammu cewa asalin abin da ake ce ma jin daɗi ba abin zargi bane illa aridin sai wani abu ya bujiro mishi rajihin wanda ya rinjaye zuwa ga zargi da min fawati manfa'atin kamar abin da zai gusar da wani amfani audu dukhuli madarratin ko abin da zai shigar da wata barna to shi sa maye na shan giya ko na shan wani abu na na bugarwa yake zama haramun saboda wannan arifin wa tuhmadu idza kanat maqsudatan aw mu'inatan ala maqsud amma ita kanta jin dadin ana yaban shi ya zama jin daɗin abin nufata ne ko jin daɗin zai taimaka zuwa ga abin da ake nufata shine da muka ji kamar jihadi jin daɗin motsa jiki da mutum yake yi in yana yi ne don shi soja ne ko mai son ya shiga soja don ya jihadi ta wannan abin nema ne jin daɗin tarayya da iyali da mutum yake yi in yana yi ne don ya haifi 'ya'ya a samar da zuriya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfari da ita kaga wannan shi ma abin nema ne jin daɗin cin abinci ko sanya sutura da mutum yake yi dan ya bauta wa Allah dan ya nuna godiyarsa ga Allah duk wannan abin nema ne a kashin kansa ko saboda yana taimakawa akan abin da ake nema yace to wannan duka abin nema ne wa ammal wasfu al-akhar dayan siffafu kuwa shine mene wa huwa adamul aqli wat tamyiz wanda su suke haduwa wancan wujudi shine lazza adami shine wannan gusar da hankali da gusar da tantance abubuwa fa hadha la yuhmadu bi halin min wannan sam sam har abada ba abin yabo bane duk abin da zai ja hankalinka ya gushi sanin ya kamata ka ya barka to wannan ba abin yabo bane sam bi halin a kowane yanayi min jihati nafsi a karan a karankin kansa falaysa fi kitabillahi wala sunnati rasulihi maduhun wa hamdun li adamil al-aqli wat-tamyiz wal-ilm da ɗai a cikin alkur'ani ko cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa jin wani abu ya zo na bayani game da ainihin wato yabo ko nuna godiya game da rashin hankali ko rashin sanin ya kamata ko rashin jahilci ba babu bal qad madahallahu al-ilma wal aqla wal fiqha yadda abun yake shine ko da yaushe Allah yana yaban hankali Allah yana yaban ilimi Allah yana yaban fahimta wani hawa zalika da makamancin waɗannan fi zairi mawdi'in a wuri daban-daban wa zamma adama zalika fi mawada Allah kuma ya yi zargi ga rashin ilimin da rashin hankalin da rashin sanin ya kamata a wurare daban-daban mithlu qawlihi ta'ala ga wasu wurare da Allah subhanahu ta'ala ya yabi hankali ya yabi ilimi ya yabi fiqh da Allah yake cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kace musu shin suna ganin zai daidaita kuwa allazina ya'lamuna wanda suke da ilimi wallazina la ya'lamuna wanda ba su da ilimi a ce sun zama ɗaya zai yiwu ba zai yiwu ba al-imam al-qurtubi yake cewa allazina ya'lamuna dinnan sune humul lazina yantafi'una bi ulumihim sune masu cin moriyar ilimin su wa ya'maluna bihi kuma suke aiki da shi yace fa amma man lam yantafi' bi ilmihi wa lam ya'mal bihi wanda bai ci moriyar iliminsa ba bai aiki da shi ba fa innahu fi manzilati man la ya'lam da shi da wanda bai sani ba da ɗaya take duk wanda yake da ilimi bai amfana da ilimin ba bai yi aiki da ilimin ba to wannan da shi da wanda bai da ilimi duk ɗaya take sai ce kai hasali ma kamar yadda ibnu kasir shi kuma ya kawo ke cewa hasali ma wanda bai da ilimi ma sai ya fi ka samun sauƙin al'amari kai da kake da ilimi da baka aiki da shi yace domin akwai nasoshi da suka zo da suke nuna a lahira akwai ababen da za a iya ɗaga ma masu jahilci kafa game da shi a za a daga masu ilimi kafa da game da shi ya kawo hadisin Anas dan Malik wanda yake cikin littafin zammu man la ya'malu bi ilmihi na ibnu asakir ne dimashqi da littafin ainihin al-muhaddith al-fasil bainar ra'i rawi wal wa'i na arrama hurmuzi babbiya'u al-maqdisi a cikin al-mukhtara ya fitar da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yace inna allaha yu'afilu ummiya yawmal qiyama ma la yu'afilu ulama Allah yana daga kafa ga ainihin jahilai a ranar alkiyama a abinda baya daga kafa ko ga wanda suka sani da yake ibnu kasirin da kanshi ya ce abinda yafi inganci shine hadisi ne mursali amma dai ma'anar shi tabbatacciya ce kuma akwai hadisi da suka nuna haka aikace kamar hadisin da nuna cewa za a zo da wasu mutane filin alkiyama a fara musu hisabi daga cikin akwai malamin da baya aiki da ilimin sa wanda nan take za a za a ta shi zuwa wuta da hadisin da ke nuni wanda ke cikin bukhari da ke nuni zuwa ga cewa ranar alkiyama za a ga wani mutum yana tafe ainihin wato hanjin shi na yoyo a ƙasa har mutane su gane shi su ce ah, ba kai ne kake mana umarni da kyakkyawa ka hana mu barin mummuna ba yace eh na kasance ina umarta ku ni ba na wato shi yana daga cikin aka san wa ma uridu an anhaakum an ukhalifakum ila ma anhaakum an eh, eh, haka nan kalli abinda Allah ya faɗa wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lasunna ka ahadi min an-nikahi taqaytunna fala tasma'na bi qawli kaza kaza kaza sai Allah yake cewa can ƙarshe wazkurna ma yutla fi buyutikunna ku dinga tuna fa abin da ake saukarwa a cikin abin nan ɗakunan to in ba su yi aiki da wani mafa shine Allah ya ce yuba hal azab duk wadda man ya ati min kunna bi fahishatin yuba hal azab duk wadda zata ce wata alfasha a cikin ku Allah ya tsare su daga alfasha to ninka mata azaba za a yi malamai suka ce saboda wancan wa zukurna ma yutlafi bitukunna saboda ilimin da suke da shi a cikin ɗakunan sa ake saukar da alkurani to duk waɗannan ababen ɗaukar izina ne ga ainihin wato masu masu harka addini da ɗaliban ilimi da sauransu cewa kai fa uzurin da za a iya baka bai kai uzurin da za a iya ba jahili ba kuma ko a rayuwar duniya ne man kalla haka ne akwai abin da jahili in yayi mutane za su iya kau da kai amma kai kana yi kai da ake ganin ka ustazu ko multazimi ko ɗaliban ilimi ko da fa abin ya halarta. sai mutane su gaza baka uzuri sabawa na hadda kai kai ma yanzu kaza kake yi ina fata mun gane wannan dai shine a takaice abin da malamai suka faɗa game da wurin cewa game da allazina ya'lamuna wal ladina la Ilimin ilimi shine masu amfana da iliminsu masu aiki da shi sai yace wa kala kuma Allah yace wa ma yastawil ahya wal amwat haka nan kuma wa ma ya baya ba ya daidaituwa al'ahya'u. ahya kamar yadda ibnu qutayba ya fassara yake sune al wato masu hankali sune masu rai walal amwat da kuma aljuhala jahilai kamar yadda katada yake cewa duk waɗannan misalai ne ake bugawa akan masu imani da marasa imani to al'ahya'u masu hankali wanda suka san ciwon kansu su ake nufi da rayayyu anan wal amwatu jahilai wanda ba san ciwon kansu ba su ake nufi Allah ka tsare mu daga jahilci da wauta wa qala ta'ala kuma Allah yace ma kanu yastati'una sama wa ma kanu yubsirun ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun kaga da al'atan da Allah yake cewa ma yastawil a'ma wal basir wal zulumatu wal nur wal dhillu wala al-harur wama yastawi al-ahya wal amwat ko shine inda katada yake cewa duka wannan amsal ne ake bugawa game da masu imani da ainihin jahilai da kafirai dukkan shine ake buga shi zaka duka shi Allah yake inna allaha yusmi'u man yasha wama anta bimusmi'in man fil qubur Allah in ya ga dama sai ya buɗe zuciyar wanda ya so ya sanya mishi fahimta addini sai ya musulunta kai ko baka isa ka je da wanda suke cikin kabari ba ma'ana wanda suke cikin kabari a nan ma'ana shi wanda suke cikin jahilci ya lullube su kamar yadda kabari ke lullube jikin dan adam Allah ka kare to sai Allah ya ce ma yasta ma kanu yastati'una sam'a wannan ayar ko wannan karshen aya tana da fasarori daban-daban da malamai suka yi mata cikin suratul hud tun daga da Allah yake cewa ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu eh, yubsiruna ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftaru ma kanu yastati'una sam'a ma nan tana da fasara ɗayan uku a fasara ta farko a daga da Allah yake cewa ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi ko wa ma kana lahum min dunillahi awliya ma kanu yastati'una sam'a ulaika wantananka lam yakunu mu'jizatan ard basu fi karfin Allah a bayan kasa basu gagara Allah ba Allah ya ce wa malahum min dunillahi min awliya ko ba wanda yake jibince su in ba Allah ba ma kanu yastati'una sam'a ko a dauki dai wannan ma din farko da ma'anarta ta cewa tana nufin akwai ba'un da aka share sai zama ma'anar shi bima kanu una sam'a wa bima kanu yubsiruna duk da suna ji suna gani amma ba su zama sun gagari kowa a duniya ba sai zama kenan ma'anar shi a a ne na nasab ma ana ana ma tana da ba'un da aka share shine fasara ta farko da malamai suke mishi fasara ta biyu sai zama ma din zarfiya ce wato za a ninninka musu azaba ma kanu matuƙar sun kasance ya sama suna iya ji wa ma kanu matuƙar sun kasance yubsiruna suna gani wato inda suna nan da rayuwarsu abadan abidina a cikin jahannama za a gaba da musu azaba ita ce fasara ta biyu to a inda mala ya kawo wannan nassin duk za mu lura cewa ba wannan fasara yake nufi ba don ba ta fito da abin da yake faɗa sai mu zo zuwa ga fasara ta uku ita ce mai nuna cewa ma anan nafiya ce ma kanu yastati'una sama ai lam yakunu yastati'una sama ba su kasance suna iya ji ba ma ma'ana ko da sun yi kokarin su fahimta ba su fahimta ba don mun dolaye kafirai ne wa ma kanu yubsiruna ai wa lam yakunu yubsiruna ina fata mun gane duk wannan fasarorin akwai sun ga koma littafin al-qurtubi na tafsirinsa za ka ga ƙarin bayani a kansu wallahu ta'ala alam har zuwa inda Allah yake cewa ula'ikan allazina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka yi asara kawunansu Allah ka tsare mu daga asara wa dalla makanu ma kanu yaftaruna abinda suke ƙirƙira kuma na ƙarya ya ɓace ya bar su har zuwa ila qaulihi fariƙai ne zuwa inda Allah ya ce misalin ɓangarorin guda biyu to zuwa ne ne ɓangarorin guda biyu shine abin da ya tsallake shi malam faɗin Allah ula'ika ladina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirati humul akhtarun ne go haka ne na'am la jarama annahum fil akhirati humul akhtarun kaga su ne bangare na farko ula'ika ladina khasiru anfusahum wanda suka yi asara su. wa dalla anhum ma yaftarun la jarama annahum fil akhirati humul aftarun waɗannan su ne ɓangare na farko a cikin alfariƙai ne suna alfariƙul awwal ɗayan fariƙin kuma shine innal ladzina amanu wa amilu salihati wa akhbatu wanda suka yadda suka miƙa wuya zuwa ga Allah wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun sai Allah ya yace masalul fariqaini kaga al-fariqul awwal sune alladhina khasiru anfusahum al-fariqul thani sune alladhina amanu wa amilus salihati wa akhbatu sune Allah yace masalul fariqaini misalin waɗannan kungiyoyin guda biyu kal a'ma wal asam na farkon sune kaman makahu da kurma sune alladhina khasiru anfusahum an buga musu misali sannan wal basiri was sami su kuma kungiya ta biyu sune kaman masu ji da gani Allah sa mun fahimta ya ce hal ya sauya ne matsala kana ganin zai yi su iri ɗaya afala ta zakaru wai ba kwa aiki da hankalinku ne ba kwa tunani ne kaga al'a'ama wal asam su ne misulul fariƙil awwal wane ki kina allazina khasiru anfusahum wa dalla anhum me yasa aka buga misali guda biyu saboda muka lura kyau kowanne a ambaci siffa guda biyu ne game da su al'a'ama shine allazina khasiru anfusahum al'asam shine wa dalla anhum ma kanu yaftaru zamu ga kwatancan yayi kama da irin wancan aikin al'a'ama da zai fito shi kadai bai da dan jagora mai zai zai batar da kanshi yaftaru nafsuhu wal asam da ana ta kiran shi ba zai iya juwa inda ake kiransa ba zai ɓace ya dillu an tariki yana fata mun gane can kuma da aka ce su ne waɗanda amilu salihat sun ji albasir amin suna aikata aiki nagari suna bin aiki nagari wa akhbatu ila rabbihim su ne astame sun saurari abinda Allah yake faɗa kuma sun bi shi ne aka yi musu kwatance kowa da siffa biyu waɗannan al'ama wasun waɗancan albasira wasam ina fata mun gane sai Allah ya ce hali sauya ne masala kana ga za su yi iri ɗaya duk wannan ya buga mana misalai ne don nuna bambanci tsakanin masu imani da kafirai muminai da waɗanda suke ainihin mushirikai shi kuma ya kawo don tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya yabi ilimi ya yabi fahimta ya yabi hankali kaga al-basir was da waɗanda ake magana da su da aka ce afalata ta zakaru da yana koma zuwa ga waɗannan siffofin wa Wakala, kuma Allah yace laqad zara'ana li jahannama wa laqad zara'ana jahannama katiran min al wal ins Allah ce hakika mun tsarar da da dama daga cikin mutane da aljanu mun tsarar da su ne dan jahannama Allah ka tsare mu lahum qulubun la yafqahuna biha wanda suke da zukata amma ba sa fahimta da zukatan zukata su ne abin fahimta walahum a'ayun suna da idan duna la yubsiruna biha amma ba sa gani da idan walahum azanun suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa ji da kunnuwa ulaika kal an'am waɗannan sun kasance kamar ainihin wato dabbobi balhum adall ai kai sun mafi dabbobi bata ula'ika humul ghafilun waɗannan su ne gafalallu kaga shi ma zargi ne ga rashin aiki da hankali rashin cin moriyar gani rashin cin moriyar kunne sannan kuma ƙarshe aka ce wanda yake wannan sufa shine gafalalle wanda ya wofantar da kansa kai ya ma fi dabba domin dabba tana iya tamyizin abin da zai mata amfani kuma ta ci moriyarsa ta san mai mata kirki ta san wanda zai mata ta san wanda zai cutar da ita ta san ta samu abincinta da ruwan shanta ta san da samu makwancinta tana da wannan shi kuwa bai tunanin waɗannan abubuwa sai dai irin abin da dabbobin suke inda aka ce kal an'am saboda yayi tarayya da dabba wajen cin abinci shine damuwarsa ko tarayya da ta jinsi ita ce damuwarsa Allah ya ci gaba da cewa وقال الله يتي أم تحسب أن أكثرهم aure a يأقلون ko kana tsammanin mafi yawansu suna ji ne ko suna da hankali inhum illa kal an'ami bal hum adall ah bal hum adallu sabila su din kamar dabbobi suke ai sun mafi dabbobi bata sun fi dabbobi ainihin wato bata Allah ka wa qala kuma Allah yace shahidallahu allahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida cewa babu sarki abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah wal mala'ikatu ko mala'iku ma sun shaida haka wa ulul ilmi sannan mazowa ilimi sun shaida haka shine malaman tafsiri suke ce bara kamar yadda Qurtubi ya faɗa da wannan sa cewa da akwai wasu jinsin halittu na Allah wanda suke da tarayya a cikin wannan shaidawar da Allah ya ambace su saboda girman wannan al'amarin girman shaida ɗayautakar Allah da cancantansa da abota masa al'amari ne mai girma tauhidi al'amari ne mai girma Allah da kansa ya yi shaida ya kuma sanar da cewa mala'iku ma suna shaida akan cewa shi ne Ubangiji abin bauta sannan ya ce ma'abota ilimi ma suna shaida. To manta kuma duk waɗannan fa da ake magana akan masu ilimi, ana magana akan masu ilimi ne na shari'a, ilimin addinin Allah, ilimin tauhidi, ilimin alƙur'ani, ilimin sunna ilimin fiqihu, da sauran ilmomin da suke da alaka kai tsaye da waɗannan ilmomi ko suke musu hidima kai tsaye su ake magana anan wa qala kuma Allah yake wal ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma yace kuma li ta'lamu dan kusancewa kaga mace aka magana da ilimi li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir kusancewa Allah wato yana da kaddara akan komai wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya kewaye komai da iliminsa wa qala kuma Allah yake fa'alam annahu la ilaha illa Allah ka sani cewa babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah wa qala kuma Allah yake wa qur rabbi zidni ilma ka dinga cewa Allah ka kara mu ilimi wannan ma ibnu kasir yake cewa wato abinda kadai Allah ya ya hori annabinsa sallallahu alaihi wasallam da ya nemi ƙari kenan bai hore shi da ya nemi ƙarin wani abu ba a cikin ababen da ya bashi in banda ilimi wannan yana nuna zuwa ga duk abin da aka baiwa wani bawa to babu abin da ya kai a bashi ilimi martaba da dai ire-iren su dai ta kawo mana waɗannan su shine kamar yadda ya saba zai ta kwararo maka su ba ji ba gani wa qala kuma Allah yace ilamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim ku sani cewa Allah yana da tsananin azaba kuma Allah yana da gafara yana da rahama Allah ka mana gafara ka mana rahama wa qala kuma Allah yace afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha shin ba sa tsayawa su yi tadabburin alqur'ani shine tsaya su yi tunani mai zurfi dan zaƙulo ma'anonin maganganun Allah da fahimtar su shine a tadabbur am ala qulubin aqfalha kai ko dai wasu zukatan an sanya musu ɗan bida wato an sanya musu ɗan mukullinsu an kulle su ne duk zukatan da ba sa iya tadabburi akan alkur'ani alama ce akan zuciyoyi ne rufaffu an rufe su daga fahimtar zancen Allah Allah ka tsare mu wa qala kuma Allah yace awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay ba sa duba zuwa ga malakuti samawati wal ardi wato ainihin a waɗannan manyan halittu na Allah sammai da ƙasa wa ma khalaqallahu min shay'in da abinda Allah ya halitta na komai dukkan abinda Allah ya halitta ba za ka kalle su kai tafakkuri ba wa kuma Allah yake fa'tabiru ya ulil absar ya ku masu hankali masu basira ku tsaya ku dau izina ku tsaya ku lura ku gane duk waɗannan ayoyin malam ya ce wa haza kathirun fil qur'an yaban hankali da yaban tunani mai kyau da yaban basira da yaban tunani abu ne mai yawa a cikin Alƙur'ani. ya amuru yana umarni wa yamdahu yana yabo yana yaban a tafakkur zurfafa tunani wata tadabbur da ainihin wato lura wa zakkur, da yin eh, ambato wa nazar da duba wal itibar da daukan izina wal fiqh da fahimta wal ilm da ilimi wal aql da hankali was sam' wal basr wal nutq duk waɗannan Allah yana yabon sa a cikin alqur'ani wa nahu zalika wa nahu zalika min anwa'il ilmi wa asbabihi wa kamalihi da ire-iren waɗannan nau'o'in ilimi da sababban samun ilimi kamar su ji da gani din da lura hanyoyin samun ilimi ne wa kamalihi da cikar ilimi din wa ba da zalika kuma zaka ga ƙur'ani yana zargi yana yin Allah wadarai da abin da suke kishiyantan ainihin wato waɗannan abubuwa insha Allah bari mu saurara anan saboda kudin lokaci sai mu haɗu a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله